الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأيام تمضي بسرعة والأعوام تمشي سريعا لقد صمتم رمضان وصليتم العيد الفطر وما زلتم مع الأيام حتى جاء أشهر الحج فصليتم العيد الأضحى وذبحتم ما تيسر لكم من الأنعام ولله الحمد ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصدقاتنا ونسكنا وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وآفية ويسر ويسعى وأن يباركنا فيما مضى وينصرنا فيما نستقبل الأيام ويقينا وأهلينا من كل سوء ومكروه بمنه وكرمه يا أرحم الراحمين عباد الله ماذا استعرضتم في هذه الأيام المقبلة وماذا برمجتم فالعاقل هو الذي ينظم حياته ويخطط في أمري ما ينفعه في دنياه وآخرته أيها الأحباب انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فالله فضله كثير ونعمه ورزقه عظيم فمن طلبه فسوف يجده فينبغي أن يكون منكم الزراع فهذا حيل وأن يكون منكم التجار في الأسواق وأن يكون منكم العمال والمهندسون وأن يكون منكم الأطباء الماهرون وتكونوا موظفين في الحكومات وكل هذا لتهديد خلافة الأرض وإمارتها أيها المسلمون اعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تفاهموا ولا تستطيعوا أن تكونوا يدا نافئة إلا إذا كنتم فاعلين مكتسبين ولا تفائدون دينكم إلا إلا إلا بما فاد به الأولون من من من المسلمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم

ومن تبعهم بإحسان والآت إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن الله خلق الإنسان وجعله اجتماعي لا يستطيع أن يعيش وحده مهما كان جبارا عنيدا ولن يستطيع أن يخرج عن سنة من سنن الله في الأرض ولو كان فرعون موسى أيها الإخوة الكرام لقد جاء الإسلام بنظام المجاورة والحياة الاجتماعية وجعل أحكاما لا يجوز تعديها فجعل الإسلام المجاورة على ثلاث أقسام جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاث حقوق ووضع الإسلام ثلاث حكم المجاورة أحكاما منها على سبيل على سبيل المثال الحق ألا تبيت شبعان وجارك جائع أن, أن, أن تكف جميع شرك عن جارك أن تكون أمينا له في نفسه وماله وأهله وأولاده ألا تمنعه أن يضع خشبه على جداره إذا احتاج إلى ذلك ومنها أيها المسلمون إصلاح الطريق له ومواقع الماء يا عباد الله ألا تجعل ألا تجعل ألا تجعل عداوتك على جارك ولو كانت ولو كان كافرا تفدي إليه المعروف وتكف عنه المساوئ من الكلام والأفعال كل ذلك مفتوح الباب عند حاجاته وفقره اخرج إلى إذا سمعت السياح في بيت جارك شاركه في في دعائك بالخير والبركة عباد الله ارجعوا وراءكم واسألوا تاريخ الآباء والأجداد كيف كان حالهم مع جيرانهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو السمع وهو شهيد اللهم علمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ta yau tana magana a kan cewa al'ummar sani rayuwa tana tafiya kwanaki na zarcewa da sauri shekaru suna gudu da gaugawa an yi ramadan ya wuce an sallaci idin fitar idin azumi ta wuce ba mu gushe ba tare da kwanaki sai ga kwanakin aikin hajji sun zo muka yi sallar idi shekaran jiya bayan Allah suka yanke abinda Allah ya sauwaka musu na dabbobi muna godiya da Allah kan wannan muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya amsa mana azumin mu ya an samu na kiyamun lailin mu ya an samu na salsallan mu ya an samu na yankan mu ko muna roƙon Allah ya maimaita mana shekaru masu yawa kuma zamunna masu tsawo a cikin lafiya da kuma wato sauƙin al'amari da kuma yalwa muna roƙon Allah shi muna albarka a cikin abin da ya wuce sannan muna roƙon Allah ya taimake mu a cikin kwanakin da aka ya ya zan dalalul ikram yan uwa musulmi wani irin shiri kuka yi domin kwanakin da muke fuskanta nan gaba mai hankali shine wanda ke tsara marayuwarsa abin da zai amfani duniya da lahira an yi salloli duka da idi an gama to wani irin tsari mutum yawa rayuwarsa nan gaba ya fi yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana son kowane musulmi ya zama amfanin kansa mai amfanin gidansa mai amfanin unguwarsa mai amfanin ƙasarsa mai amfanin duniyar musulmi baki daya ka zan mutum da mutum da ake cikin unhwanin ka kai kada ka zama mutum da ke cin umarni koyo shi ya ku bayan Allah ko watsu a cikin ƙasa ku nemi falalla Allah maɗaukacin sarki falalla Allah tana da yawa ni'imomin Allah da arzikin suna da girma ba a ba a su duk wanda ya nema zai samu ya dace gare ku ya ku bayan Allah musulmi cikin ku a samu manoma a watsa cikin dazuka wanda shine lokacin noma sannan cikin ku a samu 'yan kasuwa a cikin kasuwanni sun bude shaguna suna kasuwanci na cikin na waje ya dace cikin ku a samu ma'aikata da injiniyoyi ya dace cikin musulmi a samu likitoci ya dace cikin musulmi a samu ma'aikata gwamnati na hukuma masu adalci amintattu dukkan wanda domin tabbatar da khalifancin ƙasa da kuma raya ya ku yan uwa musulmi Allah ba ya aje ƙasa kawai ba don a raya Allah ya aje ƙasa don a raya raya ƙasa shine a tashi ayyuka a samu arzuka a raya ƙasa ciki da waje wannan yana daga cikin sunna daga cikin sunnoni Allah madaukakin sarki ya ku yan uwa musulmi ku sani ba mutum bai iya kawo ci gaba mutum bai iya taimakawa cikin ƙasa sai sai ya kasance yana da wani aiki da yake yake samu abin da ke shigo shi ya ku yan uwa musulmi har da addinin ka baka iya taimakawa sai ya zan kana da wata hanyar da kake ka samu abin da kake ya ku yan uwa musulmi babu yadda za a yi muraya addinin babu za a yi baraya ƙasa mu sai abin na harko sun karaya kasar da ya kasar da shi kenan yan uwa musulmi mun riga maka tarihin na harko sun tashi tsaye sun yi noma sun yi kasuwanci sun yi karatu duk wasu abubuwa da haggani bisa bayan ƙasa a yanzu bisa birbin su muke samu to ya ku yan uwa mu mu tashi tsaye da suka yi mu samu ya ku yan uwa musulmi masoya manzon Allah sai kuma ku sani cewa Allah ya halitta ɗan adam ya sanya shi ya sanya shi halitta ce wanda ba ta zama ta ɗai. duk ɗan adam da ka sani a duniya bai iya zama shi ɗaya duk yadda ya kasance kan gararre mai tsaurin kai bai iya zama shi ɗaya a rayuwarsa sannan ɗan adam bai iya hita cikin sunna ba da cikin sunnonin Allah wanda ya tsara mai na rayuwa ta ko da ya zan fir'auna annabi Musa ya ku yan uwa musulmi ku sani musulunci ya zo da tsarin makwabtaka musulunci ya zo da tsarin zaman unguwanni da zaman gari guda ga mutum ɗan adam bai iya ƙetare wannan sannan musulunci ya aza hukunce hukunce waɗanda bai sun a ƙifara su duk wanda ya ƙetare su wato ya ce dokokin Allah maɗaukacin sarki shi yasa musulunci ya sanya wato haƙƙin makwabtaka ya kasa makwabtaka gida uku akwai makwabci mai haƙƙi guda akwai makwabci mai haƙƙi biyu akwai makwabci mai haƙƙi uku makwabcin da adda haƙƙi uku shine makwabcin da gashi dan uwanka da jini ga gidan kila gidan gado sannan gashi musulmi kuma gashi makwabci yana da haƙoƙi guda uku akwai haƙƙin musulunci akwai haƙƙin ga gida ga gida sannan kuma akwai haƙƙin wato abin nan a zumunta sannan makwabci mai haƙƙi biyu shine makwabcin da ga gidan ga gidan shi makwabtaka kenan sannan kuma ga musulunci amma kowa ba zumunta makwabci mai haƙƙi guda shine makwabcin da a kahiri ba musulmi ba ba dan uwanka na bar jini kuma ba addinin ku guda ba amma ga gida da ya san hada ku shi ma yana da haƙƙi a kanka ya ku yan uwa musulmi ku sani a ƙarƙashin haƙƙin makwabtaka akwai wasu abubuwan da ya kamata musulmi ya kiyaye akwai wasu hukunce hukunce masu ɗimbin yawa wanda ya kamata mutum ya kiyaye ga haƙƙin makwabtaka ya ku bayan Allah daga cikin su misali akwai kada ka yadda ka kwana ƙosashe maƙocin kwanfa da yin wa alhali ka sani in dai kana tunan duk wanda za a yi ko da abincin gidanka na karaba biyu shi ya kai ta saboda ma'aiki salfama ya faɗa cewa bai da imani wanda ya kwana ƙosashi makwacin ya kwanda yunwa alhali ya sani da gaske haƙƙin makwabtaka yan uwa musulmi ka kiyaye ka kare sharrinka dukkanin sharrinka ga makwabcinka kada ka yadda makwabcinka ya koka da kai saboda sharri naka kowane iri sannan ya ku bayan Allah ka zama amintacce ka san mutum amintacce ga makwabcinka a cikin ransa bai jin tsoronka a cikin dukiyarsa bai jin tsoronka a cikin iyalinsa bai jin tsoronka a cikin ƴaƴansa bai jin tsoronka saboda manzon Allah sun da yake cewa bai da imani wanda makwabci ne bai amince ma sharri ne ba wato ga rayuwa sai ko ga iyali ne ko ga wato ƴaƴansa ya ku yan uwa musulmi na daga cikin haƙƙin makwabtaka kada ka hana makwabcinka ya aza Ka katakon gida ne ga dinarka da ka san katangarka wanda ba yan ka suke ba idan yan nemi ka ba shi dama ya aza gina sai ka san kada ka hana masa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada makwabci ya hana makwabci aza azara sai ka san gata yi a yana imam abu da yake cewa me ya samu haka mutane suna bijire mu wannan sunna an waye gari yanzu duk gidajen mu in ka biya ba ga inda makwabci da wahala ka samu inda makwabci ya ba makwabci dama ya aza Ka ko ne da gida ta yi zuwa ta wurin don mi saboda kowa na gudun wai kada ya zan a waye gari wai makwacce ce ka zanga ta shi ba ta kata ba ya ku yin uwa musulmi wannan ya sa an roshe ƙa'ida ta zaman makwabtaka da makwabci makwabci ya gudu cewa babu aminci tsakanin mu sai da kowa ne wanga ya saki kawa uku wanga ya ci kawa uku gida na shi ke sai aka kuɗa tsakani kowa ya tsaya gidan shi ke wallahi wannan ba haƙƙin makwabtaka ba ne manzon Allah tun wani lokacin tun lokacin tun rayuwarsa ya faɗuwa magana kuma tana na rubuce hadisi ingantacce babu makwabtaka tsakanin mai kyau tsakanin yan uwa musulmi na daga cikin haƙƙin makwabtaka akwai islahu ɗari gyara hanya da kuma kwantar ruwa inda ya kamar su wuce kada ka yi ƙoƙarin sakin ruwa su gidan makwabci da kai gidanka ya koma lahiya da babu imani wurin nan sannan babu a bada haƙƙin makwabtaka wurin nan ba hanya ta kowa ta ko ka hiri ka jin hanya ka gaya sai ka samu lada manzon Allah ya ce na ga wani mutum cikin aljanna yana jin sa yana shakatawa cikin aljanna yana kai saboda wata itaciya da gani bisa hanya yace wallahi sai ya sare daga hanyar musulmi su wuce ya doke sai sare ta Allah ya ba shi azuma sanadiyar wannan itaciyar da sare to ina ta ga wanda ya iske rami ya shi ina ta ga wanda ya iske ruwa suna taruwa da hanya ya toye musu hanya sun ka wuce ina ta ga musulmin da ya yi kwanta da titi da ana wucewa ko ya zuba tsakkuwa mutane suna wucewa wanda mutum Allah ya sa abin da Allah bai ba shi amma sai an waye gari mutanenmu kowa inda gida ne babu ruwa ciki babu ruwa babu ruwan matsalar makwabci ne inda dai gida ne bai da matsalar komai shi babu ruwa nai wallahi wannan ba hakkin makwabtaka bane ya ku yan uwa musulmi daga cikin hakkin makwabtaka shine kada ka sanya adawa ga makwabcinka yanzu makwabcinka ya koma baka da dan adawa sai shi tsakanin ga makwabci ga gida ga gida babu babu salamu alaikum babu gaisuwa tsakanin ku ina imanin ku yake kuma dukkanin ku musulmi ne wallahi wannan ba hakkin ba makwabtaka bane ko ka ga gida a makwabcinka ba a kun kai sati guda ba sai kai ne ina kwana ba kai sallama mai gaisa wani lahiya kake na barganinka ka ce ka sallama mai amma yau a ce wai ana musulunci guda amma kuma ba a sallama tsakani saboda wani abu ya shiga wannan ba hakkin makwabtaka ba ne wallahi kuma wallahi duk masu yin haka su jira tambayoyin su gaban Allah wanda ba su yi amsawa na rinki da Allah saboda ka muna kira ga musulmi su gyara halayen sannan daga cikin haƙƙin makwabtaka yan uwa musulmi ka izo alherin ta zuwa ga makwabcinka duk wani abun rabo ya taho wannan makwabcin ka bai da labari yi kokarin kira shi ka ce ga hana an to ana rabuwa baka zato ka samu naka duk wani alheri ya so ka izo makwabcin ka ko nesa ka ko kusa wanda ka san yana da haƙƙi ya samu ka kire shi so ya samu sannan bayan ka kare miyagun maganganun zuwa ga makwabcin ka kada ka zama munawar munafiki kada ka zama makwabcin ka ke Allah sai ya zama makwabcin na kuka da kai saboda ya ka zama mai munafiki duk wasu abubuwa na alheri sai ka koye duk wani sharri sai da ka izo mai to wannan ya zama mugun makwabtaka ce da gaskiyan wa musulmi ana son ƙoro ka zan buɗe ga makwabcinka duk lokacin da ya buƙace ka duk lokacin da makwabcinka na buƙatar shawara ka zan ƙoro a buɗe duk lokacin da yake buƙatar taimako na abinci ko ruwan ya zan ƙoro ka buɗe an waye gari wasu mutane ga gidanka tanki cike da ruwa makwabcinka bai da ikon ya tambaye ko gurin na ruwa ka shi. an waye gari a nan cikin garin ga za a ga wasu mutane saboda alherin sun hidda hunhuna kowa gidajen suna mutane suna tsibira suna sha amma yau a ce ga gidan ga gidan ka makwabcinka ya kwan, bai da ruwa har ruwa har wallaga ya babu amma ka tanki cike sama ina imanin ka yake musulmi ne dan uwanka kuma makwabcinka na ka ga guda kuke lokaci guda kuke so kuna sallah amma sai zan alatar shi ta lalace baka ya bashi ruwa ya ya ku yan uwa musulmi ba haka na makwabtaka ba ka koma ka koma wajen malamai ku bincike shin yaya aka haƙi makwabtaka mala'ika jibril ya yi fako manzo Allah hukunci hukunci makwabtaka makwabcin yana da hakki kaza yana da hakki kaza manzo Allah ya tafi da ni zaton mala'ika na cewa makwabci na gada makwabci in ya mutu na yi tsammanin zai ce min haka cikin wasu yoyin da yake min cewa makwabci yana da hakki kaza da hakki kaza na ɗauka cewa in makwabci ya mutu Allah zai yanka wa makwabci ne wani kaso cikin dukiya sai bayan ya mutu manzo Allah ya ce wallahi na ɗauka manzo Allah bai cewa saboda haƙoƙi sun yi wa kwaye na daga cikin haƙƙin makwabtaka yan uwa musulmi ka hito lokacin da ka ji kowa a to a taimaka gidan makwabcinka kada ka yi zama nan ka ce wallahi zai hita a kashe idan makwabcinka aka koka gida ne a kawo taimako ko maciji ko barawo ko wani abu manzon Allah sallallahu ya ba da dama ka hito saboda kariyar rayuwar makwabcinka in yi zaman ka aka kashe shi kai za a to a kashe amma in ka hito ka ba taimako Allah ne hada karfin ku gabaki ɗaya Allah ya samu ku taimakon ku amma duk lokacin da aka waye gari ka ƙara rage ɗakin ka saboda ka ci kowa gida ne ka dawo ga gidan ka rufe a kashe shi sai ya tawo da ke ta'aziyya sai wallahi baka da imani saboda ka muna kira da mutane su tsaya su fahimci haƙoƙin makwabtaka da kyau don su yi makwabtaka da kyau su samu tsira gaban Allah ya su kiyama ya ku yan uwa musulmi na goma shine ka sa cikin addu'a duk kai yi addu'a ka sa makwabtanka saboda in ka fahimci ciki duk alherin da ya samu sai ka samu duk alherin da ya samu sai ka samu duk sharin da Allah ya kare zai kare ka saboda addu'a kada kai bai bai sani ba kai mai addu'a kai ma sai mala'ika ya ce kai ma Allah ya baka abin da ka roƙa masa ya ku yan uwa maso ya manzon Allah mu waiwaya baya mu te mu yi tambaya in mu sani ba mu tambi uwayenmu da kakanninmu shin yaya sun kai zamantakewa da makwabtansu kana jin makwabci da makwabci ko suna rikici kana jin makwabci da makwabci suna magana game da suna kokowa game da hanya kana jin da makwabci da makwabci suna magana game da hanyar ruwa kana jin makwabci da makwabci suna faɗa saboda wani abu ba ka ji shi yasa imanin ku da Allah ya haƙa bisa ga namu sun yi mu tawakkali ga Allah sun yi mai da abin duniya ba komi ba saboda kiyaye hakkin makwabtaka amma yau an waye gari yau ba ka da babban mutum irin Ba ka da wanda ba ka son irin makwabcinka ina wanga imani yake manzo Allah ya faɗi cikin hadisi imam bukhari ya roza a cikin adabul mufrad yace ra cikin kiyama sai makwabci ya ciyo kwal makwabci ya kai shi gaban Allah yace ya Allah ka tambaye min wannan mi ni mai ya ruhe min kofa gida ne bai taimaka mini Allah ka tambaye min shi mi ni mai wannan hadisi yana cikin a cikin adabul mufrad sai ka je ka tambaya sannan bayan haka malamai suna bayanin cewa manzon Allah ya ce makwabci bai shiga sai makwabci ya ba da shaida akai ne ra cikin kiyama wasu mutane billahi la ilaha illa huwa sai makwasaka ta kone su wallahi saboda ba su yi makwasaka aljeri ba makwabcinsu ya shiga matsala har yau ya kashe shi ba su ya taimaka mai wannan ba makwasaka ba mu sani makwasaka kaddarar ta Allah Allah ya ga dama ya tsoho ga daga can nesa ya kawo ka ya aji ya kuma wani wancan daga wani ya kawo shi ya aji ya kuma ɗauko wani ya haɗa ku zama unguwa guda wannan abun ba aikin ka bari aikin Allah ne ka kiyaye sunnan Allah a cikin wannan in ka karya ka wallahi sai Allah ya karya ka saboda muna kira ga al'ummar musulmi su ɗauki abin da muhimmanci su saukar da rayuwar su ƙasa yadda kasar kana da arziki shi ma wakwacin kana iya arziki yadda ke yadda kasar kana damar yin dogon gida shi ma tun da bai mutu ba Allah maɗaukakin sarki na damar shi ba shi abin da ya naka kenan kada ka yi zaka yi makwacin ka sharri har ya kuka da ke ka zan ka jawo kanka musiba gaban Allah ga tashin kiyama Allah muna ka Allah ka gyara halayen Allah ka duka mu gabatan mu Allah ka gyara mu da kasan mu Allah wanda mata mu Allah kai mata albarka Allah sharrukan da aka cikin ƙasa ga ubangiji Allah kai mana maganin su ya Allah tashin hankula a cikin ƙasa ga samu Allah kai mana maganin su Allah ka san masu yi ne Allah ka da iko a kansu Allah ka san inda suke Allah kai mana maganin su ya Allah duk masu taimaka musu a ciki da waje Allah ka san su Allah kai mana maganin su ka kawo zama lafiya a cikin ƙasar mu da kwanciyar hankali ya Allah sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله